Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation sis Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan hili na muhawara. Muhawara bisa tashar radio a nuri da ke nan birnin Mai. Kuna sauraron shirye-shiryen radio a Nuri a kan Mega S daya tun daga nan birnin Mai a dukkan faɗin jihar Mai da kuma jihohi makwabta. A yau, bijigo muhawarar tamu zai mai da hankali ne bisa illolin canjin yanayi ga noma, barazana ga wadatar abinci na al'ummar jihar Mai. Canjin yanayi al'amari ne wanda ke tahe da makomar yankin Sahel, musamman ma wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Dumamar zahi a ƙasashen arewa da tsakiyar Sahel zahin yana iya karuwa da kishi ɗaya da biyar fiye da sauran ƙasashen duniya. Matsalolin canjin yanayi da wasu bala'o'i kamar kwari, ruwan sama masu yawa, ana samun su da dama kuma suna yin ɓanna ga jama'a da dukiyoyinsu. Ƙasar mu ta Nijar bata tsira ba daga wannan bala'i domin a zahiri abubuwan da ke da dangantaka da canjin yanayi a hiri suke. Wannan abubuwa suna shafar noma, shi yasa ba a samun sakamakon amfanin gona da dama kamar yadda manoma ke fata. in ba ɗauki mataki ba wannan canjin yanayi yana iya kawo ƙalubale masu ɗumbin yawa da ke iya zama ƙarhen ƙafa ga rayuwar al'umma ƙalubalen su ne ƙaruwar al'umma ƙaramcin abinci ƙaramcin wuraren noma da kiwo faɗace-faɗace tsakanin al'umma da ta'addanci da sauransu jihar mai wadda jiha ce ta noma na cin karo da matsalolin canjin yanayi domin shekara biyu a cikin uku sai an yi fama da ƙaramcin abinci wannan kawo ba karamar barazana ba ce ga wadatar abinci a jihar mai yaya wannan lamari na canjin yanayi yake a jihar mai wane illoli ke tattare da wannan lamari na canjin yanayi ga noma a wannan jiha ta mai me aka yi don karya lagon canjin yanayi da illolin da yake tattare da su a nan jihar mai wa'an hanyoyi za a bi don rage wannan matsaloli da canjin yanayi da illolin shi da kuma karfafa juriyar jama'a tambayoyi da dama da za mu yi ƙoƙarin samun ansoshinsu a cikin wannan muhawara tamu. kamar yadda na faɗi a wannan muhawara za mu mai da hankali bisa illolin canjin yanayi ga noma barazana ga wadatar abinci ga al'ummar jihar mai muna tare da malam magaji musa wakili na ma'aikatar gidan gona da ke anan mai muna tare da kwamandan ira shugaban ma'aikatar jiha mai kula da gandun daji muna tare da malama sa'ada abdu ɗaya daga cikin mata manoma da ke anan mai mai gabatarwa malam isuf shehu muna godiya a gare ku ganin ɗimbin ayyukanku da kuka amsa kiran mu ga wannan muhawara za mu fara da ku kwamandan ila ku bayyana ma jama'a masu sauraron mu me ake ce ma canjin yanayi eh, a takaice canjin yanayi wasu wani abu ne wanda ya shigo al'adodin ko abubuwan da muka sani wanda ya danganci da irin ayyuka wanda muke yi nan doron ƙasa wanda suke wanda muke yau da kullum su ne kamar mi yanzu misali ai kun gani mutane eh kama akwai ayyuka akwai abubuwa kama abubuwan hawa namu wanda sun yawa yanzu akwai kamar mashin mashin hakan gana nika ko kuma su firigo firigo sun yi yawa a cikin jama'a yanzu to su kuma waɗannan abubuwa da ni zana akwai wasu sinadarai wanda idan suna aiki wanda suke saki cikin sararin samaniya e wani tururi wanda suke saki cikin sararin samaniya shi wannan tururin shi ke da illa kuma shi ne e ke makadusin duk wani canji da aka gani cikin abubuwa ga wanda muka saba irin na da ga wani canji sabo ya shigo to wannan abubuwan su ne duka suka haddasa shi to shi kuma wannan tururin wace illa yake iya kawo muhalli wala wannan tururi wataka illa dai ta tawarin wanda kowa yana jin shiga jikin shi shine irin wannan sahi wanda ba a saba jin shi ba da yanzu kowa ya sani kamar lokacin da ake zahi akwai muna lokacin zahi muna lokacin sanyi eh, muna lokacin damana to ko da wani lokaci akwai zahi wanda muka saba da shi amma yanzu 'yan shekarun ga mun ga zahin ya haɓaka da da to kaga wannan abu ne wanda ba mu saba da shi wanda ya shigo muna gani ne to sannan kuma akwai abubuwa da yawa wanda suka shahi noma wanda ba mu saba ganin su ba muna ganin su akwai abubuwa da yawa wanda suka shahi kiwo wanda ba mu saba ganin su ba muna ganin su akwai abubuwa da yawa wanda suka eh, shahi gandun daji wanda kama irin mutane abinda suka yi wanda yana kawo illa gandun daji shi ma duba a sawa shi ma ya shigo muna gani ne to irin wannan abubuwa duka su ne suke makadushin duk irin wannan abubuwan ki mhm. eh sai mu zo gare ka magaji a matsayinka na ma'aikacin gidan gona kamar a zahiri kuna ganin wannan abubuwa na canjin yanayi kuma ga ganin ku muke ce magana ku sani canjin yanayi to ni dai abin da zan ce bisa wannan batu canjin yanayi ni kashi biyu ne a wani guri ruwa yake karamci wani guri kuma ruwa yake yawa lalle nan ma yayi busa tudu muke me tudu rere ne yawa ba mu samun ambaliyar ruwa hakan ga cikin gonakai sai dai ambaliyar ruwa a ce sun kashe gidaje gaza su ne eh, canjin yanayin su amma busa karamcin ruwa me ka hakan ga duniya ce ta zamanto haka lokaci ne ya kawo kenan manoma masu san matakin da za su ɗauka busa noman da suke mu muna nan muna yi bakin kokarin mu to kamar mu kai ga mahita eh, za mu yi zance da malama sa'adi a ta na ɗaya daga cikin mata wa'anda ke noma a nan mai kamar ku al'amari na canji yanayi ka wacce irin fasara kuke bashi gaskiya mu ma canji yanayin nan muna jin shi ga jikinmu kuma muna maganin shi zahiri saboda yanzu misali an yi shibka kenan an yi shibka ruwa an hwara ruwa wani bi ana jiran ruwa in ruwa suka zo abin su zo madaidaita hakan ga ka sanya taki to sai a zo a sheƙa su kenan an sheƙa su wannan takin suna iya gangara da shi ba ya tsayawa kuma wani bi an yi shibka ga ta shibka ta taso sannu sannu tana tahiya da kyau sai ka ga an samu karamcin ruwa kuma daga nan haci wani bi sai hori ya kama shi kenan kaga da hori ya kama shi ya tsimbiri ba ci gaba kuma kuma dan zan dawowa gare ku kamar shi wannan al'amari na canjin yanayi kamar ku an ta ku fassara lalle in aka diba a gani kun gayi da tururi da sauransu akwai wani kokari da dan adam yake yi wanda yake kara wannan zahi ko kuma wannan al'amari yanayi yana kara gurbata wataka duka abun canjin yanayi ya danganta da irin ayyuka wanda dan adam yake a doron kasa. waɗannan ayyukan su ne suke ƙara canjin yanayin da cikin waɗannan ayyuka na magana waɗannan abubuwan ne na mu kasan shi da adam neman yake yi. ya gyara rayuwar shi cikin neman gyaran rayuwar nan tashi kuma sai ya bata wani washi tunda yanzu ka kai mun ka mota ka ba shiga ne za ka yi ba ka shiga ka tuka ka shi daɗi da kai da iyalinka mai ai a can e shafi makinta ai akwai abubuwan da take hiddawa ciki to wannan abubuwan suna kawo matsala sosai cikin yanayi sannan kuma mu da muka yawa a cikin ƙasa nan ne tunda kowa ya sani a cikin gidansu ma yana kurhin gidansu na da yanzu duka alaba ya kowa ya haita ya kenan an yawa shi kuma wannan yawan da aka yi kenan kaga wuri wanda za a noma shi ma sai an karin shi in an ka ce ai karin shi me za ya kamata ai dole sai an sassabe sassabin nan da ake yi ne ake yi ba saran itatuwa ake ba shi kuma itatuwan nan wannan abubuwa na mashin na motoci wanda suke hidda wannan tururin shi ice da shi yake unwani ya rayu don ku kenan in babu itatuwa can kuma nan ne ana ta sakin tururi me ya zai waruwa kenan wannan tururin karuwa ɗaya za shi kenan canja yanayi karuwa ɗaya za yi saboda ana sharan itatuwa wanda suke hana tururin nan su shanye wannan abun na tururi sannan kuma akwai wani abubuwa wanda shi ma duka kamar mu in muka yawa tun na ji kayan zancen shi kai ma a cikin gabatarwa eh, da kai watakan mutanen nan da suka yawa kenan in mutane suka yawa hallau sharanmu da wani dattinmu yawa yake kowa ya gani yanzu cikin mayan birane akwai datti-datti haka bilbizo-bilbizo gashi nan ko'ina to shi ma wuri ne wanda wannan dattinkin shi ma in wasu wasu kwari nan cikin kasa in sun ka abun shi sun ka murje shi wurin murje ta shi su ma suna sakin wannan tararin shi ma yana zuwa ya ƙara shi kenan ka gani ga mashinikin mu ga har firigo firigo ma wannan firigo wanda muke aiki da shi mugu ne wanda yake da wani tarari wanda yana kawo canje ne sosai da sosai na ji ga tururin ga wannan hayaki ga wasu masanadarai da suke yin sama ina ne suke taya yawa kasan shi allah subhanahu da ya yi duniya da ya shirya komi inda ba da kayan mu bata an yi samaniya sama sama sama ga can wurin duka tururi ke da kwai can wurin rana tana can nesa waɗannan abubuwa su ne suke ko bahaushe ya zai su ne suke sallace mana zahir rana yawa kariya ce gare mu ko turunwa ce gare to su kuma wannan tururin ke idan suka muka sake su daga nan ƙasa suna zuwa can wurin su kawo illa ga waɗannan runhuwan da Allah Ubangiji ya muna wata ke kare mu da wannan zahir muna ɓata ta to kenan sai zahir rana yana samun kusuwa wanda yake zo mana a ƙasa sosai shi ya samu kishin zahi sosai nan ne kuma da ya gurbatar da duk wani wani eh, da damanan mu hakan ga wanda muka santa don ta gurbace duk wannan abu shine kawo shi. To mun ga za mu dawowa kamar shi wannan al'amari na na canjin yanayi kaga akwai hali na dan adam da kuma injina da sauransu da gashi nan kamar wani irin eh, mai da hannun agogo baya yake ga sha'anin noma a yanda kwamandan ya faɗi shi aikin namu da nasu tare ke in ya zamanto icce da suke sa ya karamci matsala ne tunda wannan hayakin wanda ya ce icce iya amfani da shi iya tsare wani abu a yanzu zamanto mutane sassaban zamani duba da suke gyara ne su da kansu sun gani manoma gyaran na sassaban zamanin da suke sun ga amfani shi shi yasa yanzu duk cikin mataki ne da aka ɗauka bisa canjin yanayi ko bai cin wannan mu canjin yanayi wajen mu gidan gona ya zamanto wajen irirrika ne kuma bai cin wannan gashi ƙasa ma ta sallaci kenan mutane su gane takin wannan na nasarar da suke sama abin da shuka ta shine take ba amma ba gyaran kasa ba gyaran ƙasa sai taki na gargajiya to na shi wannan taki na zamani yana da illa ma ga yanayi da kuma ƙasa wannan taki na zamani an kaman hatsi abin da ce maka da yake so ita kaɗai zai bata amma ba gyaran ƙasa ba ka duba gani in takin eh, zamani ne kasa ka ɗauki kasa ka an aka ruwa ka jimka gari ba ga danko amma na gargajiya to danko ake so kasa ne da faransa shi muke cewa complex inic. wannan sinadari ne wannan Allah ya halitto haka nan in ƙasa ba ta da danko ruwa bai saya. to yanzu kuma muka ji ba eh, eh, manomanmu da kake gani suna son taki na zamani suka himmai da ƙari gare shi kenan ana yace shi ma illa ce ga yanayi na ƙasa. illa ce tunda wani gami shi nasara bai san ma eh, shuka da ya zama an sa mata taki na nasara ya yi san na gargajiya amma mutanenmu ƙiwuya sharar gari gari duka shara tana nan ba an share ba a kai daji an hiso a ji a saya gaba huwa zuwa a watsa shi wannan ku ana sa shi dai amma ba hau ba gona ba ke gyara kenan dai a gaba wannan ma ana iya cade sakamakon damana yana iya ragewa a rage man zai rage zai ba kaman kasa taki na gargajiya ba zan kana so ka ka yi shubka wannan kasa takin gargajiya ka kanin nasara kasa wannan kasa na nasara ka ka je ka bambanta ka gani bai zawa daya malama da ɗaya daga cikin manoma da ke anan mai kun shi bayanin da wakilin ma'aikatar gidan gona ya yi musamman ma game da sa taki shi ma an ce yana iya kawo matsala ga yanayin ta ƙasa kamar ku muna iya mu sani kamar kun san da haka in kuke aikata haka in ko me yasa kuke haka in to gaskiya lalle in ma ba san da haka ba yanzu dai da wannan shafi na gidan gona yayi magana gaskiya mun gane da haka nan kin ma saboda dai kaga gada da mutane taki ne na gargajiya ake doka ana kaiwa daji wani ga kai ma ake kai shi ƙwarin hatsi ma ba ɗaya bane ba da yanzu gaskiya kuma sai ka ga in ka kai gonai takin in ka kai shi shekara biyu uku yana aiki amma shi wangan nasarar duk shekara sai ka zuba eh. ne yanzu kina kawo eh, bambancin abinci na canda da na yanzu gardin su ba ɗaya bane a gaskiya ba ɗaya bane ba daɗin su ba ɗaya bane ba gardin su ba ɗaya bane ba saboda gaskiya wurin abinci ma akwai bambanci saboda tuwon hatsi dai gada in ka ci shi ka shi gardi amma yanzu gaskiya in ka ci tuwon haci gaskiya ko dai da yake yanzu mu matan mahi yawa duk hacin ma dai ba tuwon ake da shi ba amma gaskiya ba dai ba ne ba. to mun kuma da zamu dawa gare ku bayyana muna kamar shi wannan canjin yanayi muna iya sanin kamar illolin da yake tattare da su ga noma namu wannan da muke yi. za ne zancen illolin gaba ɗaya na shi wanda ya shahe fanni zuwa fanni wataka nan dai wanda za a iya gani eh, takamammai wataka canji yanayi tunda dai can wurin da an sare itatuwa kenan duk wani wuri mai kyau na noma ƙasa za ta zuwa ta rihe shi wannan kenan illa ce ƙasa duk mai kyau an zo an rihe ta an kawo salatata ƙasa an aza ga wurare wanda suke bada sannan akwai wasu abubuwa wanda muke gani yanzu duk yana cikin illolin nan kamar yanzu ko wani hadari hakan ga iya tasowa kuna gani wani biya yana tasowa da kura sosai to irin wannan ƙurorin shi ma duka cikin iloli ne irin na wanda eh, canji yanayi kin ne ake haddasa in ka ɗauki ka fannin kiwo haka wata ka akwai karamci na abinci na dabbobi shi kuma in akwai karamcin abinci na dabbobi kenan ka gani kiwo ba zai bunƙasa ba dabbobi ba za su wani kiba ba za su rami a hasi ta wasu mutuwa eh sannan kuma daga fanni na gandun daji ma gaba ɗayan ka ɗauke shi wata kawan ga canji yanayi illa ta yana kawo raguwa itatuwa a cikin karkarorin yana kawo raguwa itatuwa kala-kala wanda aka sani da yanzu kamar ka ɗauka nan mai ba maye maye ba ka ɗauka in ka ɗauko musu wani zancin wani icce ba san shi ba saboda ko da suka rayu da suka wayo babu shi ya kawo ba dan bai zama ba nan bane ya hita ne ya wuce ne eh kenan kaga wannan matsala ce sannan hakukuwa ma hakukuwa kala kala kala kala kala da do akwai su yanzu babu yanzu in ka tambaye yaro balge tattarar ko wani ɓaure sai ga gatana za ka sani shi sai a zaga tana za a sani shi da balge wannan da shi ne ake turin kaba yana murin kaba ne inda ake ake tabarmi da wani wani ne ai kuna gani suna da suna da launi kala kala ko to wani bi ba sai an ta an dauko wanga abu na nasaru ba kawai cikin daji zaka zaka debo wani ice kawai ka tura hai da kaba ka kawai shikenan ka saba ka launin da kake so sannan bisa fannin ruwa magajiya ya fara dan zancen kin fannin ruwa shi ma nan wurin kin akwai lokacin da wanda muka sani ta mu ma nan ne wanda muka sani akwai su da wani suna daɗiya da ruwa to yanzu duka babu su saboda duk ƙasa ta tarihi su wanda suke yawo ma kamar inda ke da manyan tawuka kamar isa ko na suna gani shi ma duka ƙasa ta zo ta ruye shi wani lokaci ma ya daddace ma ka gane ko eh sannan eh, ruwa na doron ƙasa ne nake zance a ruwan ma na can ƙasa eh su eh su daskare can ƙasa mm. su ne muke nema muna hidduwa daga rijiya ko wani wani kenan in wanga abun bai ta a ruwan suna zuwa sosai su ma wurin shina kawo illa bisa ga waɗannan ruwankin na ƙasa don ku shi ne a takaice ka gane ko duka irin eh, matsaloli wanda canji yanayin ke haddasa cikin rayuwar mu ta yau da kullum to malam magaji mun ji fannin mahalli za mu ci gaba ɗaya a fannin noma muna iya sanin wa na illoli canjin yanayi yake iya canjin yanayi iyaka menene muke cewa eh, abinci ya yi ƙasa ba a samu abinci sosai sai ne da nake kwatanta ma an dai bisa eh, ruwan damana za mu yi ƙaba mu tashi harkar nan za ta ka wuya yanzu abin da muke fata allah sa allah ba mu buɗi allah yi mu buɗi mu samu wanda zai kama mu mu samu guri-guri da za a samu a rika gandari saboda ceton kasa an ba haka ba wannan dai ruwan damuna za mu ce mai kafa da shi to wallahi da wuya za mu tashi eh. akwai wuya to kenan ana cewa dukkan ummal iba isa dai canjin yanayi ne canjin yanayi ne tunda mun yi yawa muna nan aihuwa ake ta yi guri sun kare kuma ci makarkadan take zauwa in suka duba gani zamanin muna yara karama na hatsi ya bambanta da yanzu to tun nan ma sai ka gani yadda ya uwata ta hoyi ɗazu haka ne Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation Sis. Bar mu zo gare ku <laughs> manoma mu ji ko kun gano da wani gaskiya al'amarin sai ya kai ga ceto tunda abu ana ganin sauyin na canda da yanzu ba ɗaya ne ko kuma manoma kun gano da wannan. Eh gaskiya mun mun gano da wannan saboda yanzu kaga 'yan shekarun baya ga abinci ai ana samun karamcin abinci kenan kuma canji yanayin ne tunda dai duk dai ka gani shekara in ta zo aka yi kakan nan abincin nan ba ya kaya wasu sun samu wasu ba su samu wasu ko kaɗan ma ba su samu wasu sun dan samu kenan ka gani dai duk dai matsalolin ne ai eh na canjin yanayi mun dan samu mun dan hiranta tare da wasu manoma ana cikin garin mai da kuma na ƙauyuka mu ji wai a zahiri su waɗannan mutanen sun san da canjin yanayin ko suna ganin wannan sauye-sauye na canjin yanayi musamman ma ga ga dai ra'ayoyin nasu da suka bayyana za ka ga mana ta taho rab sai an taho inda cimaka za ta na da kyau ɗari bisa ɗari sai ruwa su ɗauke to shi ma na yana cikin canjin yanayi yanzu kadiba yanzu abinci ya tsadanci komi ma ya tsadanci abin da da yake dala ashirin yanzu ya koma wa 'yan dala tamanin to ai canjin yanayi ya shahimu mu mu tunda tunda ni dai ka gani shekara ta kusan hamsin da ɗaya ban taɓa jin ba inda tiya haƙi ta hauda mu jika ba in baba na ba dukku illoli ne na canjin yanayi dukku ba komi ba ne wagga rayuwar da ta zo da canjin yanayi ne kadi ba zahi shekara nu shekaru da shekaru ba taɓa jin zahi ba irin wannan shekaru eh, iska in ya taso ba mu taɓa ganin iska kamar na wannan shekarun ba ruwan sama kana ganin aka zo aka yi su kamar za su canye wurare duk ba komi bane ko illoli ne na canjin yanayi kana ga ana ruwa yan hadari ya taso dabbobin da ma ke mutuwa zuka diba ruwan nan da muka shi ka haci dabbobin da suka mutu nan garin sun yi hamsin kenan ko ka gani abubuwa ne na canjin yanayi daji ya zan sahara da an kashe ce dan sakamako wanda ake samu to wani a kai shi wata biyu wata uku wani wata biyar in ya samu wani kuma daga gona ma lalata a zo da gaugawa a ta zo da su lokacin da kuma wani bi in suka tsandaya kuma muna son sun kuma kan su dawo din kuma sai an shiga da roƙo Allah ka samu da mai 20 zuwa 25 wata uku ne ya kare to ko da dai bai yi da ba dai samu daman da ya kai 60 to ka gani ga ragowar ruwa ga wurin yanzu in ba ka da karhin taki wuri ya sallake abin da kake dibi yanzu ba shi bane sai ka noma din daga karye karyen wannan na shura an canyi rabin hacin Allah ya asiri ga kuma ka gani wajen itatuwan yanzu su ma itacen an riga duka an bisa an sassare ai sabilin su ne ake mumuruwa da su da tsuntsaye ba ciyawai matsala duk ba ta samu ba Allah ya asiri da canda da yanzu itatuwa ba ɗaya ne. canda duk inda ka diba ma ice ne ko ina ka diba amma yanzu yanzu Ike sai ma ka gewake shi ka taho kana dibin ka gyara iken ka ko sai ka zo gida da ka koma da mulki sai ka tarra an ɗebe shi. Sai abu ya ɗauko loga ya kosa sai ruwa su ɗauki kaga nan ya ja ba akwai hwari akwai wuri ya mace sai a yi dibin a samu abinci abin da ake damuna ke saukowa don shi da an sare idan me ake ce a rage saran itace saboda su ne itacen mamu yau ba addu'a ba kwara ba lula ce wanda ka sani da wanda ake sa masu jawo da mana da ka san kare sai kai kai shi ma gawan an sare shi rikici ba kariya kuma dan kun ji ra'ayin mutane bisa ga abin al'amari na canjin yanayi bisa ga noma ba sani ba ko da wani ra'ayi za ku gayi a kaga abin da zan gayi mutane duk sun fahimta da abin da ake nihi da canjin yanayi kin saboda abubuwa ne wanda ba nesa suke gare su ba tare da su ne suke kenan sun gane su eh sun gane da abin da ake nihi da canjin yanayi duka abin da ni da ɗazu bisa ga saran itatuwa bisa itatuwa sun rage kuma kala-kala itatuwa sun rage wani iska tururi wanda ba a saba gani ne ba duka mutane sun gane shi kuma yanzu ka gani duka sun zancen kenan dai ni ina tsammanin mutane sun gane saboda suna cikin abu ne ko da lokaci. Eh, kana ga kamar ɗazu ka zance sun gane in to amma yana gani ta wani bangare da hannunsa ciki ba su gurɓace muhalli eh da kwai hannunsu ka san shi dan adam abubuwan da da yake yi ya niga maka na shi raya kan shi ne saboda in kai yanzu ka in ka ga gudan daji gudan kumcin daji in ka shiga ka sare dan kai gona ne to gona nan da kai dan ka ƙara bunƙasa abincin ka ne don kuma amma baka iya lissahi nan da shekara talatin arba'in hamsin abin da zai na baya ga shi ko kinka shi ne matsalolin mai zadir mu duk abin da muke yi abu ne wanda na yanzu yanzu abin da zai bukata min bukata ba ruwana da jikoki na da diyana abu daga baya abin da zai haddasa abin da zai samu a baya mm. shi dai ne matsalaki mm. amma inda duk abin da zani zani lissahi abin nan wanda zani ya kamata in yi lissahi da ni abin da zan samu gare shi diyana abin da za su samu da gare shi da baya baya na baya na abin da za samu gari to inda duk muna irin wannan lissafi to duk irin wanga abun bai waka wani sare saren itatuwa mu yanzu ga muna muna biye ku muna ta kama wani lokaci muna muna muna waye kai mm. amma mutane ba su gane zai su kwatam su sai ka zo ka sai da ka zo ka saro mm. ka zai ka sai da ka mu iyalin ka wani abu mm-hmm. to kaga wannan duk matsaloli ne wanda shi wanda mai jin yunwa duk ba shi iya gane su duk irin za ka gaya mishi baya ya ɗauka shi amma da yake yanzu zahiri kowa yana jin shi to na yi horin ciki da mutane da sun gane da hakan. malam magaji a matsayin ka na jami'in gidan gona mi ka ji wannan mi yin ra'ayinka game da wannan bayani da jami'a su kai bisa gane wasu bisa gurbatar da canjin yanayi. lalle mutane duk sai in ce sun gane amma abu guda ne zan ja hankalin mutane yau kamar yanzu kuna ku hudu cikin gida tsoho ya rasu an raba kuri an bada kowa an bashi nashi kai ka zo ka aihu ka a hidiya takwas ko goma sha biyu dajin ne halo za a kwasa kenan nan da shekaru kaɗan ya ne daji ya ƙare babu wani sauran daji wanda zai ce wani kakan shi abin babu wayan gurin wa'annan ne su ne za a rarraba za a rarraba wani gami in ba yi ba hankali ma san metar kare ma mutum zai noma kenan a ɗau mataki tun daga yanzu dan gurin nan kaɗan da gare ka ka samu kai tanadin shi ka samu ka ba da abin da ƙasa take bukata ta baka wani abin kirki amma kullum kai jira kake noma ya tashi da yadda suka saba dahwa wallahi ya tashi zan zamanin nan ka duba guri ne kaka ya noma uba ya noma kai ka zo kana nomawa kuma komai baka kai kana karkashin inuwa zamne ya za a samu abin kirki bai yiwa shine muke jan hankalin mutane tunda mu surtu gidan gona iri wannan ran ta yi bakin ta. iri ko na wake nan sai in zana ma iri kashi ishirin Malama eh, sa'aji a matsayinki ta manoma kuma ga 'yan uwanki manoma kowa ya gayi nashi ra'ayi bisa ga canjin yanayi musamman ma illar da yake yi ga noma. Ke kakaki ga gane 'yan uwan naki? A gaskiya haka nan ne. Sun gane bisa amma kuma lalle butun ku ne kawai dai matsalolin dun mu ma har da hannun sa hannun mu ciki. Tunda an ce sara itatuwa ai mu ne al'umma mu ne ke sara itatuwa. Ta gani. Kenan da a ce an je an sare ice gara a koyi sassaban nan na zamani nake gani e a san kiragewa e eh, tun da dai gaskiya matsalolin duk da canje yanayi ne ka wani bi ka bar yara gida yin na cin su in ka je ka ga ita ne dole ka dan saro ka zo ka ka so ma yara garin rogo ka gani to bari mu shiga hutu na rabin lokaci Toman kuma da zan dawo gare ku. Lalle wannan gurɓatar yanayi ko ko canjin yanayi da illolin da yake kawo ga noma muna iya mu sani a matsayin ku na jami'ai na gandun daji me kuka yi na ganin cewa an rage kaihin wa'annan illoli ga noma. Shi canjin yanayi yadda manoma sun ka ga wadi da kansu sun gane sannan kuma sun hiddu dubarori kala-kala wanda mu ma muke umarni da su yanzu sun hiddu dubarori kala-kala wanda suke tunkara wannan canja yanayi gina. yanzu an yi zance ɗazu illan mutane suka ya tunda shi wuri ba karuwa yake ba mutane su ne suke karuwa kenan sun ka karu gidanku kuna noma eka guda kun kai ku goma ko kun kai ku biyar wannan eka na hallo ita ce za ku rarraba ya ne za a yi wannan dan abubuwan zai isa ku abincin da za a samu ya zai isa kinin dole dole dole daga nan wannan lokacin na sannan manoma suka fara tashi suna hiddo dubarori kala-kala nasu na kansu yanzu musamman kamar yanzu sassabin zamani mun yi da su da su yi ta sassabin zamani sun kai kiya ba su ganewa magabatan mu can na duk sun yi wannan sai a ce a yi ta sa shi isa itatuwa a yi ta sa itatuwa in an sa itatuwan kan shekara ta dawo ma sun sare ko kuma sun bari su mutu to yanzu da sun ka ga matsala ta cin musu sosai su da kansu cikin gona dole suke bare ice saboda sun gane ice yana raya wuri sosai da yawa mun hira da tsohi da yawa nan cikin karkara in kai hira da su za su kwatanta maka ke wanda ki bai da ice cikin gona ta bai da bai eh, babu ci maka kenan kaga wannan sassabin zamanin da suka karwawa dubara ce tasu to yanzu sun ka ɗauke su kuma hallo muna wanda ba su gane ba muna koya musu tunda wannan sassabin zamanin ke turke ne nan ne maraɗi maraɗi kuma an sani duka nan niger in ka tsaya ga hilin maraɗi da mutanen da suke rayuwa cikin maraɗi mun yawa dole muna maraɗi muka hiddu hisawoyi tun da duwan ga sassabin zaman daga nan ne ya hita ya eh, sabida mu muka kirkiro shi nan ne don ku wannan sassabin zamani yanzu shine da muka samu shine muke ƙara yayyadawa ga cikin mutane kowa shi koma sassamin zamani in kai sassamin zamani kin ka karwa gonarka kenan ka samu cimaka kuma ka samu ice na, tuya na runwa na rumbu duk abin da kake so sannan akwai husa'o'i da yawa wanda muke kawowa tare da abokan mu na gidan gona da na elevage Cikin yanzu kama na bukunan ne ka wannan mai ba mu da irin wannan abubuwa yanzu kama kasar tawa inda ke da duci akwai allah na ruwa kyau saboda babu ita zuwa Allah na ruwan Allah ya ruwan ke ruwan kawai gudaniya suke yi su te su kenan manoma sun gane cikin gona ka sai ka zo ka jera duwatsu su ne muke cewa lekwardan fero to muna koya musu amma su ma yanzu suna yi in sun ka jera wani duwatsu in ruwa suka samu ko ya suka kenan in ruwan ku za su gudu wannan duwatsu sai su tare ruwa dole ruwa sai sun sun ratsa ƙasa gonaka kenan gonaka ta yi sanyi sannan nan ne cikin mai yi dusun sani yanzu kamar in ka ɗauka kamar wajen gidan amumu ko nan wajen mai nan wajen kwaran habjiya nan nan wajen warzu akwai ana koya musu wannan tasa kamar wuri in ya lalace wato sai a zo a yi wasu 'yan ginoni wannan 'yan ginonin nan da ake zo ake a kawo takin galgashi a zuba musu ciki cikin kowace gina nan ne suke shifka saboda mi saboda mu ma mu kawo gudun mu ga 'yan gidan gona ci maka ta yawa mutane su bunƙasa su wadata eh ka gane kamar kuma muna kawo kamar rabin wata kenan yanzu haka mutanen rere mutanen cake in suna saurari na akwai da yawa wanda muke yanzu haka su yanzu na suka sabko da wurin waɗannan kin cikin gonakan su na suke in suka yi wannan ramunkin hallo za su kwaso taki na gida kuma su zo su sa don dai saboda dai eh, noman da ya dai bunƙasa ne gudun mu ya nan bisa ga wannan don ka kenan ba za na shigowa bisa wani harka taki ba ko wani harka harka iri kala kala za na bura abokin aiki na na gidan gona shi sai ya yi magana bisa gare su haka ne to magaji kamar shi wannan canjin yanayi lalle ba ila shakka tun da ana cikin shi kamar me aka yi wanda ya zama to an rage kaihin matsalolin ko kuma illolin canjin yanayi eh yanda abokin aiki na ce wannan tasan nan da kaji ana ca shine ya zama kuna sha zai cikin gonakai muna yin su don kurshi ne ake muna bin mutane sau da kafa amma an kai shi don ka kyale shi haka nan ka zo ka yi shibka aikin banza ne an yi shi ne don a kawo taki na gargajiya a sa an kana da hali ka zo yatsa uku wannan an kasa takin nasara ba lehi shi kuma ina jan hankalin mutane rabin watan nan da ake da Allah ne an suka sa taki su samu ko ice ma na na natural da ake hudi haka sofaji haka na daji su shibka amma sai ka iske an yi rabin wata kurin an kyale shi a cikin daji haka nan daga an yi ruwa kuma sai ruji an yi shi ne saboda a sa wani abu to mutanen mu sun kasa a kurin sai a yi shi haka nan karshen ta ma eh, shegen gari wadancewa wannan sida take hutuwa sai ta kasa ta yi girma gurin to shi wannan duka mutane muna jan hankalin su walai ma tun da an ce canjin yanayi su gane da wannan mm, to fannin abin da shahi taki da iri fa nan wani kokari kuke yi na fatakar da jama'a akan su ringo sabbin husa'o'i na abin da shahi noma kun san taki yanzu yanda harka ta kawa tun da ya fita daga jika goma sha uku da rabi mun shiga manoma sun shiga matsala mu kuma suna zawa suna sha mu mu kai mu kanmu takin nan ya yi karfin mu abin sama ne kenan su ba da ƙarfi ga harkar nan takin nan na gargajiya da su doki karan hatsi da karan menene su ruba an baka dabobi ka ruba shi in ka ruba ka ɗauka kana kai gona yahi amma kar ka yi ƙaba ka ce kana jiran takin nasara shi kuma abin da babu wo muke kera shi kamun ne aiki. wajen iri fa akwai wani aiki da kuka yi ko kuke cikin yi ne to mutane sun sauya iri. iri ka kasan mai ashkafe suka sani kaɗai ya yawa amma akwai wani sosat wani zati kai iri iya da dama na hatsi mai sauri yanzu ne shekarun jama wani ya zo da ya ga damu da gata da abin ganin ruwan eh, tun da aka yi wajen wata guda har yanzu ba a samu ruwan kirki sosai sun zo in suke son an kaga manomi ya ce ma iri mai gauga yake so to ya ga <laughs> akwai matsala Allah haka suke tunda ba ba ba jiya muke tare da su to kamar mu da wajen manoma tunda akwai kokarin da ya kamata su kan kansu manoma ai ko da yake shugaban gadin daji ya faɗi akwai kokarin da su kan kansu ko ko wuya ce ta yi wuya ko ko ganawa ce suka yi da irin kokarin da su ma suke na tunkara matsalolin iya eh, canjin yanayi malama da muna yi sani kamar wa anna ayyuka ne kuke a cikin gonakanku don ya kasance kuma kun taimaka ma kun samu abinci kuma kun kare kanku da da matsalar canjin yanayi a'a kamar yadda dai suka ce ne ko wannan rabin watan ko ko wannan sassaban na zamani mutane duk suna yin shi amma mahiyawa wasu ba su iya shi ba eh mahiyawa wasu ba su iya shi amma wanda suka iya shi gaskiya suna shi kuma suna cin unhwanin shi eh tunda dai mun gane matsalolin kuma da zan dawo kanku wanga al'amari za mu cewa na canji ne tunda dai ba ila shakka shi muna cikin shi kuma yana kawo nakasu ga samun sakamakon noma a wannan jiha ta mu ta bai to ga ganin ku ina mahita shi na wanda nake cewa mahita mutane su da kansu suke nemo mahita shi duka mai rayuwa masana sun gayi idan ka shiga cikin matsala to dole ka sai ka kirkiro wani abu wanda za ka mahita daga wannan abu za ni ɗauka misali abu guda kamar ga manoma suna gani kamar ga haki karangiya karangiya in ta hito in akwai ruwa tana tsawo ko ba ta tsawo ai tana tsawo ko to in ba ruwa maza maza tana tana ya karawa da ta maza maza ta hiddo kai eh. ta hiddo kai saboda shi duk mai rayuwa haka nan ne yana duk in yana cikin matsala to sai ya neman bai yarda shi ya mutu gaba daya kenan wanga canjin yanayi da mutane suka gane su da kansu suna nan suna kirkiro husa'o'i da yawa wanda masana ma gare su na suke suke daukar darasi gare su eh deja mun yi zancen sassabin zamani wannan su suka kirkiro kayan su wannan haka nan ne kawai ba wani ya zo wani muna sara ko wani abu ya kama shi a su suka kirkiro shi kuma an ka ga ingancin shi kuma yanzu aka karfafa shi sannan bisa eh, rabin wata kenan da muke yi eh, cikin gonakai yanzu husa'o'in da muke so mu kawo eh, abin gashi mu kara ciki bayan ka kawo takin ka kasa za mu kuma mu nemo saboda masana sun kwatanta. ice kaza ice kaza yanzu kuma misali nan ne nan mu yi wanda muka sani kamar sabara kalgo taramniya goruba gawo itatuwa ne wanda aka sani suna kara muri kari to yanzu irin su muke shibkawa cikin pipiniyar kinmu yanzu cikin gona kai muka zo muka maka wani ka kawo takin ka kasa na sai mu kawo maka itatuwan na kuma mu dosa na maka cikin gonaka to wannan in muka sa maka su ko da baka da kuɗi wannan gawon shi kaɗai ya ishe ka ya raya da maka ka eh an ce gona wadda ke da yawan gawuna ita kaɗai tana isa baka abincin da zaka ci yawa to wannan hakanan ne su ma sun gane amma ko da yake hadda haka nan wansu suna kwatanta kamar gawo hina kaza hina kaza mai amma akasarin su dai sun gane ke gawo ai kun gani cikin cikin rani yake toho to itatuwa in zahi yayi yawa ko busashi na hillani da makiyaya dai zani cewa ai suna sun samu wurin da suke zuwa su huta nan wurin kin to in suka suka huta nan wurin ka akwai tsarin su akwai kashin su kenan akwai taki sannan kuma shi ma eh, tohon shi ya faɗo kuma ya ya zama taki cikin gonar kenan kaga itatuwa muke shibkawa cikin wannan wuraren kin wanda mun kai wannan gina itatuwa masu muhimmanci wanda za su kara ma wuri karhi lokacin da suke aiki da iri dogon iri kenan wanda yake wata uku wata hudu yanzu ai dole su sun bar shi dole an kawo iri kala kala wanda yake da 'yan kwanuka kaɗan ya nuna kinan ruwa ko da ba a yi su da yawa ba maza maza wannan irin ke haka na hashi na wake na dawa duka kala kala a su mutane kenan in ma baka sani ba in ka zo gidan gona su ce maka ina gonarka ka take wani waje ne gidan amumun take mai rarre kake a to kai iri kaza ne ya cancanta kasa kenan ka gani nan wurin ke in ka dauke shi wannan irin ke to in Allah yarda bayya yiwuwa ne shekara kai ta rai a ce kwata kwata kai ba ka da komi kawai kuma ruwa sun kai ba ka da komi a'a sai ka samu malam magaji barin dawo gare ka kamar ku a naku a fannin ma'aikatar noma kamar wani kokari kuke na ganin cewa an jure mu wannan al'amari na canjin yanayi kuma jama'a sun samu sun tsira sun samu wadata abinci canjin yanayi ne ya zo mu da da zunkudau sai kai shubka sai kana riya gashi hatsi ya hutu zunkudo ta zo ta zunkudi ita kuma ita wani zunkuru da gani zamani ne ya kawo eh, ruwa na biyu zamanin nan tsutsa take fara bunƙasa tana cikin ƙasa fa kowace an kakayi da suke taka wajen cikin zangan ne an tahowa da ƙasa take koma ta kwanta har rani duk ya ƙare tana ƙasa ruwa na biyu na damana a shine take kuma tana tana kumbura fa an ta wata biyu zamanin batatan zai huto daga ƙasa in yi huto game da matar shi sai a yi barbara an aka yi barbara kuma kwan bisa ne hatsi can tsinin yake dora shi dubunne ne yake kyankyasa an yi kinkisa yin su sauran sabka ne suke su kama ne inda ba sa bakwai akwai wasu kwari da muke kiwo to yan jan hankalin mutane daga sun ga hatsi ya hudda kai su lura tsinin shi an sun ga hwar-hwar abu duka ita ce su kakkaɓe su gaya mutum da wuri musan matakin da muka ɗauka. to malama sa'ada kamar muna yin musani kamar ku ga ganin ku wannan al'amari na canjin yanayi da yake da illa ga noma kamar wa'annan matakai za a na ganin cewa an dan kauce ma wannan al'amari na canjin yanayi an samu sauki kuma an samu wadata abinci gaskiya mu dai tunda mazamana karkara ne lalle noman ga muna shi yau da kullun kuma canji yanayin ga gayi nan muna ganin shi zahiri kenan yanzu dai su dai wa'anga dangin mu ma'aikatan gidan daji da wannan gidan gona su ne muke nema gare su da masu hannu da shuni a kama mu a ƙara waye mu kai eh, a ƙara waye mu kai a zamu bisa hanyoyi waɗanda za mu bi mu ciyo kan wannan matsaloli eh, mu samu wadata abinci kawai misali yanzu butun ku ɗaukin ga da suka yi kun gani kenan wani bai san in ai ruwan hwarin kin nan ba kai ya shibka sai ka ce ayo ai keta ma ce za a ya za a yi ruwan hwarin kuma a ce in bar iri na cikin ɗaki to kenan kaga in ana waye mutane kai kunji kunji matsala in wani bai doka ba da yawa suna doka eh da yawa suna doka kuma dan an ce kaka sa hacin ma zo ka sa dawa da ba da kira ake ba ai hurar dawa a sa mata nono ai tasha ai a rasa dai adda ciwo amma da dawa da haci ai da ɗaya ne wanda Allah ya bada kun gani kuma kuma dan ko wani karin bayani wani abu wanda muka mance wanda ku kuna son ku kara da shi dan ya to dai an kara waye ka jama'a bisa wannan al'amari na canjin yanayi to abinda da eh, na kare kare nan inda ka kare nan zane wara shi dai kara wayewa mutane kai yana da kyau bisa ga duk abubuwa yanzu kawo misali kamar sassabin zamanin ga shi dai yanzu shi muka ba ƙarhi baka kashe ko dalaka cikin gonaka kuma zai kara ma gonaka karhi idan ka rike shi to sai muka gani wa'an suna yi wa'an su basi mu kuma nan in kai la'akari duka akasarin mu abincin mu hura ce sai mun mun daka mun nemo itatuwa mun dafa ta kenan kullum muna bukatar itatuwa wurin abincin mu kiran da ke gare ni ga mutane kowa shi kama wanga aiki in dai gonarka akwai itatuwa ciki in ma babu itatuwa ciki kai karan kana kai irin magarya irin ruwa ga sunan na gawo dan yan shi ne zaka dawo ka shuka da rani ka bar shi na cikin gonaka. in ka zo wurin noma ka kewaye kayanka to sannan abokinka ka na nan cikin gari shi ma to ya kiyaye kai hawa kewaye ka ne kai dan uhaninka ba dan shi ya ga kyan su ya zo ya sare ba eh don allah a yi la'akari da irin wannan mutane suna ƙoƙarin su bisa ga wannan sassabin zamani amma suna kuka da mata to kuma ba na cewa mata mata maza ne tunda maza in ba su ba su ba kayan aiki dole ne su ta can wani su nemo su nemo itatuwa gonaka amma dai ke mace ke ma mishin ke bar itatuwa gonar shi in ya bar itatuwa gonar shi yanzu akwai sabon kuduri wanda ya hito tun shekara 2020 eh, eh, kin ga ya hito wanda an ba manomi wuka da nama bisa ga iccen da ke da kwai a cikin gonar shi wata ka in ka gewaye shi iccen na ka ya girma to za ka yi unwani da kayanka amma idan ka zo ka zo wurin ka ce mini ina da gona wuri kaza za ni zuwa in sassabe in sari kayana in sun kai sai da ka sai da kayanka mu ba baka takarda yan ya mai za kai iccen ka kai kayan kyauta dala ba musu dala ko dala ba a ce ma amsa gari ka irin wannan abubuwan ki sannan kai makiyayi da kai ke na zo na bar ice na ko addu'a ko gawo ko wani ice cikin gona ta ba a baka izini ba ka zo ka sare mutum itatuwa gonar shi amma an baka izini ka zo ka sa busashen ka duk inda busa take kai da bakinta ta ciwo wannan abin wannan ko mutum ya sassaben zamani mai kiwo yana da inci ya zo ya sa waɗannan kanshi amma ba a bashi izini ba ya sa addashi ko gatarin shi ya sara wannan kawai babu shi wannan sannan in ka yi wannan kuma wannan dokar da ta ba manomi wannan karhi kuma hallo ita ta ba mu kuma izinin in muka ka muka hukumta ka mai tsanani eh to mun ba musu mu kai haka nan so muka kowa ya yi ta sassabin zamani abinci ya bunƙasa itatuwa su bunƙasa ku zo mu mai son ka zo wurin ka ce ina da ice wuri na zan zuwa in saro in kawo kasuwa a yi kasuwa su ma na saida dala ba musu na kawai sai dai mu yi ta daɗi kawai dai to malama ga kana daga hannu ko kana da karin bayani eh, abin da yasa yanzu mutane an suna da hali suna iya sa hatsi dan gauga tun da zamanin da zai kai wacce shege ta zuba kwanta ta huci suna dan samun wani abu in muka yi raskonan bayanan da aka yi canjin yanayi yana kawo abubuwa da dama wa'anda ke mai da hannun agogo baya ga bunƙasar noma da kuma samun wadatar abinci a wannan jihar mu ta mai illolin zahiri da ake cin karo da su su ne sabkar ruwan sama masu ɗumbin yawa masu kawo ambaliya a cikin gonakai tsananin zahi da ke iya taɓa lahiyar shibka hori iska rishin ruwa abincin bai na ba da sauransu har in ana son ragewa ko kuma kau da wa'annan illoli na canjin yanayi sai an yi yunkuri na gaba ɗaya tare da dukkan wani wanda yake iya kawo nashi kokari don kokowa da canjin yanayi. Mun hiranta tare da Malam Magaji Musa wakili na ma'aikatar gidan gona kwamandan ila shugaban ma'aikatar gandun daji da kuma malama sa'ada abdu ɗaya daga cikin manoma mata da ke a nan birnin mai muna godiya da kuka amsa kiran namu a madadin su da kuma malam ibrahim amani da ke can kan yanki ni isu shebar na shirya na gabatar da wannan muhawara nake cewa da ku a huta lahiya Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da isidiyo Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation Suisse.